Nehemiya Sura goma Waɗanda suka buga hatimin su ne, Nehemiya ɗan Hakaliya, wanda yake gwamna, Zadekiya, da Sirahiya, da Azariya, da Irmiya, da Fashhur, da Amariya, da Malkiya, da Hattush, da Shebaniya, da Malluk, da Harim, da Merot, da Obadiya, da Daniyel, da Ginneton, da Baruk, da Meshullam, da Abiya, da Miyamin, da Ma'aziya, da Balgai, da kuma Shemahiya, waɗannan su ne firistocin, Lawuyawan kuwa su ne, Yeshuwa ɗan Azaniya, da Binnuyi ɗan Henadad, da Kadmiyel, uwansu kuwa su ne, Shebaniya, da Hodiya, da Kelita. da Filahiya, da Hanan, da Mika, da Rehob, da Hashabiya, da Zakur, da Sherebiya, da Shibaniya, da Hodiya, da Bani, da kuma Beninu, shugabannin mutane su ne, Farosh, da Fahat Mawaf, da Elam, da Zattu, da Bani, da Bunni, da Asgad, da Bebai, da Adoniya, da bugwai, da Adin, da Atar, da Hezekiya, da azur, da Hodiya, da Hashum, da Bezai, da harib, da Anatot, da Nebai, da Makfiyash, da Meshullam, da Hazir, da meshazabel da Zadok, da Yadduwa, da Felatiya, da Hanan, da Anahiya, da Hosheya, da Hananiya, da Hashub, da Hallohesh, da Filha, da Shobek, da Rehum, da Hashabana, da Ma'asehiya, da Ahiya, da Hanan, da Anan, da Mallub da Harim, da kuma Ba'ana. Sauran mutane, wato, firistoci, lawuyawa, matsaran ƙofofi, mawaƙa, ma'aikatan haikali da dukan waɗanda suka ware kansu daga maƙwabta saboda dokar Allah, tare da matansu da dukan ’ya'yansu maza da mata, waɗanda za su iya fahimta, dukan waɗannan yanzu suka sadu da manyan gari 'yan uwansu, suka rantse cewa la'ana ta same su idan ba su kiyaye dokar Allah da aka bayar ta wurin Musa bawan Allah, su kuma mai da hankali ga yin biyayya da dukan umarnai ƙa'idodi da farillan Ubangiji Shugabanmu ba, mun yi alkawari ba za mu ba da ’ya'yanmu mata aure ga mutanen da suke kewaye da mu ba, ba kuwa za mu auri ’ya'yansu mata wa ’ya'yanmu maza ba. Sa'ad da maƙwabta suka kawo kayayyaki ko hatsi don su sayar a ranar Asabbaci, ba za mu saya daga gare su a ranar Asabbaci ko a rana mai tsarki ba, kowace shekara Asabbaci. ba za mu nome ƙasa ba, kuma za mu yafe kowane irin bashi, mun ɗauka hakkin bin umarnai na ba da kashi ɗaya bisa uku na shekel kowace shekara don hidimar gidan Allahnmu, za mu tana da burodin da ake ajiye a kan tebur, za mu ba da hadayin hatsi da hadayin ƙonawa na kullum, za mu ba da hadayin asabatai da na bukukuwan Sabon Wata da na bukukuwan da aka ƙayyade za mu ba da hadaya masu tsarki, za mu ba da hadayun zunubi don a yi kafara domin Isra'ila, mu kuma ba da abubuwan da ake bukata dukan domin ayyukan gidan Allahnmu, mu firistoci da lawuyawa da kuma mutane, mun jefa ƙuri'a don a san lokacin da kowane iyalinmu zai kawo sadakar itace don ƙonewa a gidan Allahnmu a ƙayyadaddun lokuta a bagaden Ubangiji Allahnmu, kamar yadda yake a rubuce a cikin Doka, mun kuma ɗauka hakkin kawo nunan fari na hatsinmu da kuma na kowane itace mai ba da ’ya'ya a gidan Ubangiji kowace shekara, kamar yadda yake a rubuce a cikin Doka, za mu kawo ɗan fari na ’ya'yanmu maza da na garken shanunmu da na tumakinmu da kuma na awakinmu a gidan Allahnmu. don firistoci da suke aiki a can, ban da haka ma za mu kawo wa ɗakunan ajiyar gidan Allahnmu abincinmu na farko daga ƙasa, na hadayin hatsinmu, na ’ya'yan dukan itatuwanmu da kuma na sabon ruwan inibinmu, da mai namu wa firistoci, za mu kuma kawo zakkar hatsinmu wa lawuyawa gama lawuyawa ne ke karɓar zakka cikin dukan garuruwan da muke noma. firist wanda yake daga zuriyar Haruna zai raka Lawiyawa sa'ad da suke karɓar zakka, Lawiyawan kuma za su kawo kashi ɗaya bisa goma na zakka zuwa gidan Allahnmu, su kawo a ɗakunan ajiya na baitulmali, mutanen Isra'ila haɗe da Lawiyawa za su kawo sadakokinsu na hatsi, sabon ruwan inibi da mai a ɗakunan ajiya inda ake ajiyar kayayyakin wuri mai tsarki da kuma inda firistoci, matsaran ƙofofi da kuma mawaƙa suke zama, ba za mu ƙyale gidan Allahnmu ba.